sun shi da yawa inda za ku yi da lissafowa ko mun karanta a cikin al-muhadaratu shahariya da muka muke da mun karanta littafin sa sharhu hadisi yatba'u al mayt thalathun ko sannan ko mun karanta mun karanta mene hmm ah ibn rajab fa fadl ilmi salaf ala ilmin kalam ƙananan ƙananan littafan su duk mun karanta waɗannan wanda ka zai bukata sai mun sake sabuwar tarjamar sa to kai tsaye za mu shiga wannan littafin nasa da muke da bukatar karanta irin su a wannan lokacin da muke ciki الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله وآفاه yana da wata magana yake cewa ba ra'aitu mansiban أعظم من خدمة الدين ولا سيما في عصر غربة الإسلام الثانية bai gai abin da ya fi girman matsayi da makami fiye da kaima musulunci hidima ka zama ka ba da rayuwa ka don musulunci musamman ba a cikin zamanin da ake ɗaukarsa a matsayin mai al-gurbatu saniya asrul gurbatu saniya sabunta ba kuntar musulunci ta biyu yana nufin ba za a islamu gariban wasu da'udu gariban kama bada'a na faɗa ran nan ina jin na ce al'imamul khattabi yana da littafin algura ba ina al-khattabi na ce ko kamar haka na ce al'ajurri zan ce littafin a ne littafin akhlaqul ulama mai littafin akhlaq hamalatul qur'an yana da littafi da ya rubuta ya samu suna al-ghuraba al-ghuraba to ibn rajab al-hanbali rahmatullahi alaihi shi kuma ya rubuta wannan littafin nasu ya sa suna ashful kurba fi wasfi hali ahli al-ghurba ashful kurbati ya ya damuwa da bakin ciki in ka karanta wannan littafin zai yayi ma damuwa da bakin ciki tabbas fi wasfi hali ahlil gurba a wajen siffanta yanayin waɗannan mutane da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce za su zo su zama baki a cikin al'umma manzo Allah ta sallama ya ce za su zo su zama baki a cikin al'umma to shi yasa ya rubuta wannan littafi ya ɗauko riwayoyin hadisan hadisan da suke bayani akan gurbatul islam shi hadisin gurbatul islam hadisi ne da yake da talle biyu kamar kwabo ne ana amfani da shi a matsayin a yi bayani akan al-mubashiratu bin islam sannan a gefe guda kuma in ka juya ɗayan ɓangaren to ana amfani da shi akan alfitan kuma hadisi ne da ke bayani akan tabbas musulunci zai wanzu kuma kyakkyawan makoma za ta tabbata da musulunci kuma musulunci na nan ba yadda aka iya da shi duk yadda makiya suka masa yawa su zai samu masu kare shi sannan a gefe guda kuma hadisin yana karanta da mu bayanin fitinu da za su zo su afku a ƙarshen zamani ko kuma suke afkuwa a ƙarshen zamani ga mu a ciki daidai gwagwadon yadda muka iya ganin namu Allah ya kare mu to an fara da bismillahir rahmanir rahim wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim haka aka bude wannan littafin masu nusuka ne nusaku ne masu kwafe littafin su suka yi irin wannan rubutun suka bude da sunan Allah suka ce la haula babu dabara wala quwwata babu karfi illa billahi sai ga Allah al-ali wanda shine madaukaki al-azim kuma mai girma wanda manzala sun ne la haula wala quwwata shajaratun fil janna eh la haula wala quwwata illa billah to bishiya ce mutum yana hukunta zai sha'inuwa bishiya aljanna ƙalar shaikul imamu al’alimu al’allamatu al’ibiru al’amilu shaikul islami ƙudwatu al’anani wahidu asirihi wa faridu da harihi sayiduna wa shaikuna abul faraji abdurrahman ibn sayidina wa shaikhina al’imami shahadar dini ahmad ibn rajab al’ambali ku shahallahu fi mujjatihi wa na fa’adishi suka ce masu nuska masu kofin littafi suka yi masa wannan yaba kala shehu babban malami ya ce al'imamu shugaba kwanan ne aka samu na kawa'idi uhu al'alimu malami al'allamatu wanda ke da yawan sani alhibu kuma malami masani ana cewa alhibu ana cewa alhabu duk wanda kake ke daidai ko alhibu ko alhabu duk ana cewa wanda iliminsa ya kai ya kai har tawada ta zan da zaman sa eh, ta san da zaman shi saboda tsabagen ilimin sa hmm? shaikhul alkamilu cikakke shaikhul islami dattijan musulunci kudwatul anami shine abun koyin halittu wahidu asrihi shi kadai ke a zamanin sa irin sa wa faridu dahari kuma shi kadai ne tilo ire a zamanin mun gane shi ne wanda suke cimshi adimul mumasili eh, adimul mumasili eh, adimul mumasili ay allazi yumasiluhu ba wanda ba wanda ya kama da shi a zamanin shi da ilimin sa sayyiduna shine shugabanmu wa shaykhuna sannan malamin mu alkunyar faraji abdurrahman ibn sayyidina sunan sa abdurrahman dan shugabanmu wa shaykhina kuma malamin mu baban shi ma malami ne al-imam shihabuddin ahmad ibn rajab al-hanbali sunan sa kenan sunan baban shi kenan abdurrahman ibn ahmad al-hanbali fasahallahu fi muddatihi Allah karatin yana da hakki kenan fasahallahu fi muddati Allah ya kara yalwata lokacin shi wani bihi sannan ya amfani da shi kan wannan na nuna almajiransa ne almajiran shi ne suka kwafo wannan kwafon daga gare shi irin waɗannan littafan wani zubin malamai suka rubuta sai su miƙa ma almajiransu wasu kuma ma imla'i suke yi akwai malaman da su sun shahara imla'i suke yi, kamar misalin al-imam al al-baghdadi yana imla'i wasu littafan su duk imla'i ne ibnu asakir imla'i ne yake matalibansa da sauran malamai sukan yi haka to da magana ibnu hajar da bigina alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu hamdan kafiran godiya da yabo masu yawa tayyiban kuma masu tsarki masu tsafta masu daɗi mubarakan fihi kuma masu albarka a cikinsa kama yuhibbu rabbuna wa yarda kaman yadda ubangijin mu yake so kuma ya yi haka kama yambagi li karami wajihihi kaman yadda ya cancanta da darajar fuskarsa wa izzi jalalihi da kuma buwayar girmansa wa sallallahu ala sayyidina muhammad Allah ya salati ga shugaban mu annabi muhammad wa alihi da mutanen gidansu wa sahbihi da sahabbansa wa sallama tasliman kathira kuma ne aminci aminci wanda yake ne yawan gaske kharraja muslimun sai ya bude yace muslim rahmatullahi alaihi al muslim ya fi da hadisi fi sahihihi a cikin sahihin min hadisi abi hurairata daga cikin hadisin sayyidina abu huraira an nabi sallallahu alaihi wasallam qala man zala ta sama yace bada al islam ghariban musulunci ya fara a matsayin bako ke kun mutane ake nunawa kuma suna boye kansu sai su zama daban a zamanin manzo Allah sa alaihi sai mutum ya yawo a cikin Madina ba zai ga dan uwan shi ba shi kadai shi ya fi kilomitoci bai ga ɗan shi musulmi ba babu nuna su ake yi wasu ya'udu ban kama ba da amalin su ne ce tabbas ya dawo a matsayin bako a manyan yadda ya fara musulunci zai dawo haka kun wannan tsoratarwa ne amma sai ce fa kuba lil alherin Allah da da'i su tabbata dawa al waɗanda za a rika nuna su a matsayin baki wa min hadith ibn umar sannan an daga ibn umar shi ma anin nabi sama الله innal وسلم قال إن الإسلام بدأ sama وسيعود غريبا innal islam sai aka tauhidi lalle musulunci ya fara a matsayin bako kuma zai koma a matsayin bako kamar yadda ya fara wa kharrajahu al-imam ahmad ibn majah sannan al'imamu ahmad a cikin musnadinsa da al'imamu ibn maja shi kuma a cikin sunan ɗinsa ya ruwaito min hadisi ibn mas'udin bi ziyadatin fi akhirih su kuma daga ibn mas'udin amma da ƙari a cikin hadisin kuma ziyadatu thiqati maqbula ma lam yukhalif الثقة الأوسط أو wannan ma fa'ida ce mai kyau sosai ma ziyada ce wacce wajibi ma an sheka domin ziyada ce tafsiriyya kila aka ce ya rasulullah ya manzan Allah wa manil ghuraba suwaye wai bakin nan za su zama baku baki kala sai ce annuzza'u min al-qaba'i su ne waɗanda za a rika ciro su ana zazzaɓo su a cikin kabilu sai a cikin a cikin hausawa ba su da yawa a cikin yarbawa ba su da yawa a cikin iyamurai ba su da yawa a cikin angas ba su da yawa a cikin kare kare ba su da yawa mutum biyu mutum ɗai ɗai sun sai shi kila a gidansa shi kaɗai ke muku da sunna saura ba wansu da shi ina zo wani bawan Allah da ya kamun ziyara sai da ya zo ya bar irin wannan halin yake ci shi kaɗai a gidansu shi kaɗai a kunno mishi wannan wuta a kunno mishi wannan wuta wa kharrajahu Abu Bakr al-Ajurri kun gani ko sannan al-Imam Abu Bakr al-Ajurri ya fitar da shi a cikin littafinsa al-Ghuraba littafi ne shi ma ɗan ƙarami da wuce girman wannan ba wa indahu a wajen a ƙarin da aka samu daga imam abubakar a ajurri aka ce wakila wa manhum ya rasulullah suwaye waɗannan algura ba uɗi ya manzo Allah qala alladhina yuslihuna idza fatana an-nas sune waɗanda idan mutane sun lalace suke gyarawa za su tsaya sai an yi gyara mutane sun lalace suna ta abubuwa marasa kyau su kuma sai su dage su ce sai an yi gyara kaji sufa su ta biyu can ana nuna ne ana nuna annuzza'u min alqaba'i nan ana nuna killas annuzza'u min alqaba'i suna da karanci nan kuma da aka ce allazina yuslihuna idza fasada nasu in mutane suka lalace su kuma za su gyara kaga nan ana sukunta su ke can ana faɗin killas su nan kuma ana faɗin sukkar su daga cin sufofin su islah gyara idza su an-nas mutane suka lalace za su ce su an yi gyara wa kharrajahu ghayruhu wani kuma wanda ba al-imam abubakar min ajurri ba ya fitar wa inda a wajen sai ce qala fi yafirruna bi dinihim min al-fitan sune wanda za su guduwa da addinin su saboda fitilu fitinin nan al-imam min rajab rahmatullahi alayhi zai fassara mana fitinan a gaba shi wannan hadisin ibn al-mubarak ya rawaito a cikin zuhudu littafin sa az-zuhud sannan nu'aym ibn hammad a cikin littafin sa al-fitan dukkanin su alladhina yasirruna bi dinihim yajtami'una ila isa ibn maryam har wannan can karfe suke za su ruga su je su haɗu annabi isa alaihi salam annabi isa alaihi salam kuma zai sauka ne a siriya a biladu sham zai sauka biladu shami zai sauka manzo kuma haƙun da zai sauko sai da ya faɗa wa kharrajahu tirmidhi sannan al-imam tirmidhi ma ya fitar da wannan hadisin min hadisi kathir ibn abdullah al-muzani an abihi an jaddihi an annabi sallallahu alaihi daga manzo sama yace inna ad-din bada ghariban lalle addinin nan ya fara a matsayin bako wa yarji'u ghariban kuma zai dawo a matsayin bako fatuba lil ghuraba'i madalla da alheri da daɗi su tabbata da baki allazina yuslihuna ma afsada nasu ba addinin sunnati kun ga wancan allazina yuslihuna idza fasada an-nas yuslihuna idza fasada an-nas nan kuma allazina yuslihuna ma afsada an-nas suna bat suna gyara abin da mutane suka bata ba a ji bayana min sunnati daga sunnata wanda za su dage suna cewa sai an rika sunna sai an bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ma sifar su ce Imam Ibn Rajab malami ne ne tsari yana ka mana hadisin yana mana tahrijin su to daga ba sai zo kuma ya fara sharhi in ya zo ya fara sharhi sai ka ga abin kuma yana kwancewa yana kwakwance maka ɗauri da tsiri da kake da shi da sai kuma ya rika wannan shirin da waɗannan riwayoyin domin zai zo ya ta amurka da waɗannan sufufin wa kharraja hutu barani min hadisi jabirin an nabi sama a hadisin sai ce qila minhum ya rasulullah aka ce suwa ya manzon Allah qala alladhina yuslihuna hina yufsidu an-nas lokacin da mutane suke lalacewa su kuma sai su zama suna gyarawa su zama suna gyarawa ko kuma duk كاجدوا أن يصرفون وخرجه الإمام وخرجه أيضا من حديث سحل بن سعد الساعدي بنحوه وخرجه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث أكثر حديث سا فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس وأن الرانا الهير ألا ya tabbata ga waɗannan guraba waɗin su ne waɗanda suke zama mutanen ciki idan su tsadan nasu mutane suka lalace wa kharraja imam ahmad wa tabarani min hadisi abdullah ibn amr an annabi sama qala tuba lil ghuraba'i annabi irin waccan addu'a kunna wa man al ghuraba wa man ghuraba suwaye ne al ghuraba qala qaumun salihuna nan an zo da su salihuna ba muslihuna ba qaumun salihun mutanen kirki Kalilun in kaɗan fi nasi su'in fi nasi su'in kathiri a cikin mutane waɗanda suke na banza masu yawa man ya'sihim aktsahu mimman yuti'uhum ne musu biyayya masu saba musu sun fi waɗanda suke musu biyayya in suka yi wa'azi ba a cika jin wa'azin su ba to suna ciki duk waɗannan sufofin alguraba'u ne to haka dai al-imam ibn rajab rahmatullahi alaihi ya ka mana su ya ka mana hadisan daga nan kuma sai ya zo zai fara sharhi haka mu waɗannan riwayoyin da suka rage sai Allah kai mu karatu na gaba sai mu tashi daga nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu Allah ya sa mu a cikin algura ba'u da akwai mai tambaya yi? na amina ji ban ji ba yusratun ha suna ne mai kyau mana fata ne mana ake sa yasir Thank you. ka sa mata sunanta yusra so inda ma al'usri yusra ba shi nan amma ana wasu sukan sa shi a matsayin masdari ne wasu sukan sa shi da ta'un marbuta ne sahihinsa shi ne maksuri inna ma al'usri a yusrun ne yusrun ba maksuri ba باب باب باب باب الشدة يسغن مصدري كينا وكوزو كسيه السرع يسرة فنسيكينا يسرة الله مبارك فيها بوغيك لك في الموهوب وشكرت الواهبة ورزقت بره وبلغ أشده جواد ذاكي ممكن يا هاي بكي لنكو وما هاي هو shi kuma sai kuma me sai ka ce ne jazakallahu khairan wa razaka mislahu wa razaka mislahu ko jazakallahu khairan wa razaqaka mislahu haka aka ce a ce mutum ya maka addu'a ya ce buri talaka fil mawhubi wa shakarta al wahiba wa balagha ashuddahu ko wa huziqta birrahu wa balagha ashuddahu kuma في ka جزاك الله خيرا وغزاك مثله lahu غاية سوى raza aka وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته